تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أتوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ya Allah musulmi masu albarka da muka haɗu a nan cikin wannan masallacin mai albarka masallacin tunawa da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah shi masa rahama tare da malamanmu da alarmomi da 'yan agajinmu da 'yan jarida da 'yan social media da iyaye mata duka muna wa juna sallama ta addinin musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi muna fara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tara mu yau muna 22 ga Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya yi dare da yau muna 23 ga watan 4 miladiyar shekara 2022 daidai yau yanayin mata ya canza yau kuna surutu na lillahi a ina ilaihi raji saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu yau don ci gaba da karatu daga inda ma fara jiya da izinin Allah za mu ci gaba aya ta 78 jiya saba'in da 77 a cikin sofin ma'ida yau za mu tayi 78 insha Allah الله تعالى يقول إن الذين كفروا من بني إسرائيل نعم. إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أتوا وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى يعني من بياني game da ahalar kitabi kada su zuya a cikin addini kada su wuce wuri kada su faɗi abinda ba a ce su faɗi ba kada su aikata abinda ba a ce su aikata Allah ta'ala ya ce lu'inan ladina kafaru Allah an ci wa'an so kafirka daga cikin bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam bisa harshen annabi Dawuda kuma harshen annabi Isa dan Maryam kenan la'anar da aka yi musu inuwar da aka yi musu to an tsine musu ne ta harshen waɗannan manzanni guda yi masu albarka annabi dawuda ya tsine musu albarka annabi isa ɗan maryam ya tsine musu albarka Allah ta'ala dalilin wannan tsinuwa zalika bima asaw wannan ta dalilin sabon da suke suna saba ma Allah wa kanu ya'tadu kusurun suna ta'addanci ƙetare iyaka sauraka an tsine musu albarka saboda sako da kuma ƙetare iyaka saba doka Allah maɗaukakin sarki saboda ka bani isra'ila bane ya ce tunda har ya kai an tsine muku albarka ta harshen manzanninku da annabawan to shi ne malamai suka ce wa'anda an ka tsine ma albarka bisa ga harshen wa'anda manzanni guda biyu to bai kai tsinuwar da manzon Allah na wanga zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ine maka albarka da kai hmm. to ino an sahi girma koyar da manzon Allah ya ine mutane da yawa albarka sanadiyan miyagun ayyukan hmm. daga ciki akwai waɗanda suke yin kama da maza cikin mata duk masu ta yi da irin na maza ta hito ana kallanta an ine mata albarka sannan manzo Allah kuma ya tsine ma mata masu fukuhen gira fukuhe masu fukuhen gira a cikin wasu albarka sannan an tsine mata masu heƙin haƙori an tsine wasu albarka mata masu heƙin haƙori wai za a hidda wushirya don a ganta ta ta yi kyawu an tsine wasu albarka sannan mata masu ƙarin gashi da masu cewa ƙara musu duka an tsine musu masu attachment duk masu da ka zuwa a ƙara mata gashi an tsine masa albarka da wadda ta ƙara da wadda an wa duka an tsine musu albarka amma wani lokaci mata kamar ba su gane wani ganin suka ita ba koyi wani wallahi ku sani inuwa in tafi mutum wala ko ko ai ko ai hokore bai samu ko ke ai ba ba samu masu albarka saboda an ini niki amma su mata kan suka ai ba komai na ba sannan an tsine mata masu bilitin masu canza halitta Allah wanda za a ga wasu mata yanzu da haskenki wanda Allah ya baki wanda Allah ya halitta ki da shi amma za a zama ta suna yawan bilisi suna yawan canza halittar Allah sai a kuma cikin ta yi halittar amma kawon su yi baki kama aljana eh kun jiya bilisi ne zuwa hannun allura ana yi allura an yi miki allura ki kuma fara tas amma jikin ki bai da inganci fata ki ba ta inganci dan abu kaɗan iya yanke ta bane ya ci ba ki lahiya. akwai ba samu cin shaka daɗe shaka mushe ko shaka daɗe shaka daɗe haka wannan irin wannan illa sai in ka bar shame in ka rame kan rame suka kuma wa goma mawa ka sha ba ai shi shaka daɗe bai yi ka ci abincin kwarai ba in kina son kowa wadar atanya a ta sama da kike ki fito isasshe ki sha bakki gwargwado ki kwanta da ki kuma hankalinki ya kwarta don ya in hankalinki ba kwanci duk in ki sai abincin garin ga inda hankalinki ba kwanci yake ba wallahi ba ka ƙiba ba ka abki ba ka zama abin kwarai kullum za a kuma kamar da aka ɗiba ana miya amma hankalinka ya kwanta ba ka da matsala da mijinta kana bauta ka gwargwado babu wanda ka binka hakkin komi za ka yi ibada za ka yi abincinka sai ka yi jiki hankalinka ya kwanta sau da wallaye mata shawara ku bashan shaka ba'i ku bar zuwa ne muku bilikin tsaya ga halitta ke da Allah ya tsiki maza akwai wanda shi baka ma ya kasu wani sai yake samu bakan mace wadda a baka kere ya sai kasu wani shi ku sai yake samu fara to miya an wane yanzu an aure kina fara ke sai gidan miji sati guda kuma baka kaga wannan ba aikoyi ba ke halitta Allah da Allah ya kuma ce a kai ana son mata su riƙe kiyaye abinda Allah ya muku kada ku yarda sun za halitta ku wadda Allah ya yi ku a kai Allah ka ba mu ikon gane ba so daga inuwa ko ta mi ta haka yadda ita sannan manzo Allah ya hudi akwai matar da miji ka gayyata ta ka kiranta zuwa ga shimfiɗa to sai ka kiyaye manzon Allah ya ce wannan mata an tsine mata albarka mala'iku ba tsine mata ita mala'ikun Allah masu baki ne tsarki suna ta wadin wani yawa da Allah ya tsine miki albarka har sai ya tawaye da masar ta bar gidan birnin da ba da izini ba ta yi aron hannu ko ta cikin layi a bisa ko biye ne in ki hita kina tafiya ana tsine miki albarka ana faɗin wani taɓe yawa ne Allah ya ɗaya miki albarka wani taɓe yawa ne Allah ya tsine miki ke kusa suna kina hauka kai sau milka in ce in dawo tun bai dawo ba bai in kama bikin tun bai shigo ba na ta hali na kai shigo gidan ka wahala illa ba kai domin kai ke ta ya yi yawa daga mata ne kuna da mata suna yawan hikasu ke kina wurin karatu sai ke biya gida goma ɗin mu faɗa ne da ya faɗa ne ya yi ne ya allah ya kawo shi na allah mata sukin sarki ce za a yi kuma a kawo wa kanu ya ta dun allah ta ala ce kanu la ya tana haula an munkare kanu la ya tana haula an munkare fa'alu hmm. lajisa ma kanu ya fa'alu Allah ta'ala ya ce kanu la ya tanahu na ammun kare daga cikin laifin bani isra'ila sun kasance ba su hali daga mugun abu yana fa'alu wanda abin suke aikatawa wasu na cewa kanu la ya tanahu na ammun kare fa'aluhu sun kasance ba su hali daga mugun abu wanda suka aikata ba su wa'azi kowa ya kama baki ne bai wa'azi ba a gan ana mugun abu su yi magana shi asali Allah ya ƙin wasu albarka sai Allah ta'ala ya ce la bi'sa ma kanu yaf'alu shir da abin da aikatawa aikin su yayi muni kaga ana banna ba ka ba ka tsawatawa duk wanda Allah madaukakin sarki yawa arziki yana da baya tare da shi sai ya tsawata mata ku zan ka tsawata yara ko ƴan mata ko ƴan maza in kuwa ga yaro bai daidai ba a wata akwai yaron da sai an kai ga bugu sai an buga da matan da mazan wani sai ke buga yaro ya gaskiya lalle wallahi ranki ya ɓaci amma wallahi in ki gwada ma yaro so ke gwada ma yaro so ba ke mai faɗa kuma in wani mai faɗa ko ya buga sai ki faɗa ke ɗauko hanyar lalacewa yaron ki ana tsawatawa don ni saboda yaro ya mai da hankali Allah ya ji ɗan wasu mata wallahi yaro komi girma ne sana ɗaɗa ya magi in yi abin da ba daidai ba amma sai ga wasu mata na yanzu ka yaro in yayi laifi ba ta bu ko ba ta bayyana ne buga sai ga yaro ya sagarce yaro ya lalace ya ɗauko miyagun ɗabi'u iri daban-daban ya doko tagara daban-daban ta mugun abu ya yi sata ya yi faɗa ke ba ki faɗa kuma ba ki bari a mai faɗa to wata ta ke kuka da hawayen ki duk yaron da ba a faɗa saboda ana gwada mai so to an yi kuka ta fi ya faɗi wani kusa. wallahi ta ke kuka da hawayen ki saboda muna kira ga mata su tsoron Allah su yi ƙoƙari su ɗauki tarbiyyar ga da Allah ya ba su kowa ya sani matakin tarbiyyar yaro uwa kai ita a ta farko saboda ka ke in baki tsawata ba to jama'a waye tsawata miki kina jiran sai wata wata tsawata ta tarbiyya ke yau ko ba wasu na cewa ina ta duniya ka toshi sai ka gwada ma yaron ka baka so ne sana ga duniya tana so ne ba na suka gwada mai cewa dole sai ya zama kwarai ya kama sallah kama azumi na aka so aka yi tambaya ga wata da girman ta ba ta kalla kuma kowace na gani ba ta mata magana da girman ta ba ta azumi kuma ta kai lokacin azumi kowace na kallo ba ta mata magana ba to ke uwa mai amfani ma'aikata da kike in ba ka ewa abin ka tarbiyya to mai amfani aiwata da kai tun da hadisi ya tabbatar ke makiyayi ya ce kuma sai an miki tambaya game da kiwon da Allah ya baki wallahi kiwon in ya gane ki gani Allah ya baki wallahi sai an tambaye ki akan shi bari ganin su ga sun yan kana gaba gare ki wallahi sai an miki tambaya akan shi Allah ya ba mu ikon kane amin الله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الكفر ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم م. أن سخط الله عليهم وجل أبادهم خالدون الله هاتو كتن سوكي ترى كثيرا منهم زهدت إيوا دقا كتن سؤال الكتاب يتولون الذين كفروا كنا ينسويا كنا جيبان سوى كافرتا كاهري سوى أبو كنسو مشركي سوني أبو كان هاركو كنسو الله يتلبئت ما قدمت لهم أنفسهم shirda abin da hannun suka gabatar shirda abin da rakun suka gabatar aikin suka gabatar ya yi muni inji Allah an safi Allahu alaihim saboda Allah ya fushi da su wa fil azabi hum khalidun kuma cikin azaba su abinda da wama duk wanda ya rika kahiri masoyi ne ya bar dan uwa ne musulmi to yayi mugwa kuma ya kama hanyar shiga wuta dole la ka rike musulmi dan uwan shi abin soka abin shi abin jibanta ko yaushe dan uwanka musulmi shi annaka zai da ya ɓaci an shi annaka amma kahiri ba naka bane mushriki ba abokin harka ka bane mata masu biɗe biɗe ba abokin harka ko bane duk mai shiga sunna sunna gidan bokaye wura amsha amsha magunguna wallahi ba abokin ku bane kana ganin wasu mata an so musu akai ce wanda ke san miji na rewaye sai amma da Allah ga kuɗi yake an so mini da wanda ya an suma da kai da kake dole dole ne guda kuma kina ganin waɗanda aka tura waɗannan ejen ejen na bokaye ejen ejen kina zaman kila a cikin kai to wallahi wani shiga ga zaman naka nan dai ki nemi taimako a kamin ana taimakawa kwarai da to ina na an suwa sai ai na sai ina ka an sai su ga sai an kuma musu saboda ka muna kira ga matan sani Allah bai da mutum ya taka gidan boka a sha'ashin Allah bai yadda kai soyayya ga mutum mai haraka da harkar bukaye ba ta ba shi Allah ya raba hulɗa tsakanin saboda wannan aiki ba aikin kwarai ba aikin kafirci to ya Allah ka tausaya mu amin shi ne Allah wanda cikin sarki yace wa fil azabi hum khalidun a cikin azaba su abinda waba ne har abada ba su yi Allah ya kare mu ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما أنزل إليه ما اتخذوهما أولياء نعم ولكن كثيرا منهم فاسقون الله أكبر كنت ولو كانوا يؤمنون بالله kai da dai su yi imani da Allah wannabi da kuma su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa ma unzila ilayhi da kuma abin da aka so kama shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mattafaduhum awliya da ba su riƙi mushrikai da kafirai masoya ba duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzon Allah bai riƙon kafiri masoyi ne jama'a duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da annabi sallallahu alaihi ba zai riƙi mushriki masoyi ne ba Allah ya ce mattakhadhum awliya da ba su riƙe su masoya ba sai Allah ya ce walakin na kaseeran minhum fasiqun sai dai yawa fasiqai wanda a fasu, fasiqi dama abokin halaka ya faɗi dama wanda a fasu, fasiqi bai son abuta da mutum girgi kallahu gani duk in kuwa ga abu kai na juna za ku ga hankalin ku ya zama guda hiyar ta zama guda ra'ayin su guda mashayar su guda mafi yawanci in ka ga mutum na soyayya da mutum to hankalin su ya kai guda ko cikin mata kana ganin islamiyya ya ka haɗu za ka ga waɗanda wato waɗanda za ka ga sun haɗu hankalinsu guda to in ka diba ɗabi'a su guda da manzo Allah ya ce al-arwahu junudun mujallada rayuka runduna ce abin tarawa fama ta arafa duk abin da aka samu haɗuwa fahimtar juna eh ita da za ka an samu haɗin kai sai abin kuma aboki ne ka zaɓa wa ma na kara duk abin da kuma ya samu rashin fahimtar juna ba fahimtar juna eh ta za ka zaɓa mutum bai zama da wanda ba aboki ne ba duk wanda ka gani abokinka halinku a guda da wuya ka ga ɓarawo ya yi alaƙa da wanda ba ɓarawo in ba ka ɓarawo har ka ba guda ba kuma ka shi yasa Allah ta'ala ya ce walakin na kasira minhum fasiqun masu yin fasikai ne shi ku fasikanci na sa mutum ya soyayya da wanda a fasiki wanda wanda a munafiki ko wanda a mushriki ko wanda a kafiri ubangiji Allah ya kare ku kana ganin wasu 'yan mata abinda ka ba su shawara dresin inda ka hare kai yan kayan da ka samu matsatsun kaya don mini siket ya ba su shawa. sabar kanta sake ke mutum ma ya ba ta shawa, to duk wadda a fasika sai wadda a fasika irin wannan dresin ka ba shawa. subhanahu wa ta'ala ya har mutum ya riki kafiri ko musulki matsayin masoyi masoyin ka dan ka musulmi shi a masoyin ka inda Allah shi na wanda ko lahira za ku haɗu riba amma kafiri ba abokin ka bane hulɗa ta haɗa ku ku rabu kowa ya kama layi amma magana cewa wai ka riƙe ta matsayin masoyi yake kuma ga ka hirata Allah ya hana kiwa ubangiji Allah ya kare ku shine Allah ta'ala ce inda sun yi imani da Allah imani na gaske sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam imani na gaske da abin da aka sauka ma annabi da ba su riƙi kafirai masoya ba Allah Allah ya ce kash walakin na kafira min fasiku da yawan su fasikai ne shi ko fasikin mutum da ma ba mutum kirki bane ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah wanda kake sarki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 ya yi tsananin adawa da ga muminai bisa kowa daga cikin mutane ba yahude bai san musulunci bai san mai yi duk wanda an musulmi ba yahude bai san ne ko kaɗa Allah ta'ala ya ce ba yahude shi Allah ba wani ga adawa da duk wanda an musulmi a duniya bai kamnan musulmi ko ko kaɗa ji Allah Allah ta'ala ya ce masu bi musu wallafin da ashiraku da wanda an kai. mushrikai masu bauta wuta masu bautar rana masu bautar saniya masu bautar wuta Allah ya ce waɗanda sun yi komi tsananin adawa lamba ta biyu ga wanda du'an mumini kenan adawar da aka wa mumini mataki mataki ne wato jama'a in ka san ana adawa da kai kamata ya kasance ciwon kanka duk wanda aka adawa da shi kamata ya kasance ciwon kai akwai rashin hankali da rashin ganewa ga mutum da ana adawa ta awa shi bai ko sani bai ko dawo ba hmm. idan ana adawa da mutum da shi ne ya kai ya ruwa kai ne a fili in karatu na ya kama ka'in da na'in ya fi jarabawa in ga gida na kiki ana adawa da ke ba a son ki ki kama jiki ki gyara kanki ki rike mutuncinki amma bai da kyau ana adawa da kai kai kana kan ma ƙara wani ƙara tuwa ɗaya ce abinda aka sun ana adawa da mutum ya tashi ya samu addu'a ya tashi ya tsada abinda hakki ne ka a faɗi bai faɗi ba ka tashi ka yi abinda ya kamata ka yi ka tashi tsaye don shi ɗan adawa ka fa'ida ya ka faɗa gare ka ya ci mutuncin ka saboda ka Allah maɗaukakin sarki ya ce za ka samu wanda ya kowa tsananin adawa daga cikin mutane waɗanda an muminai Allah ya ce yahudawa su Allah ba wani wallazina ashraku da mushrikai wanda suka ce su mushrikai ne ma su suka yi shirka sai Allah ya ce wala tajanna aqrabahum mawaddatan kuma za ka samu suka yi kusa ga soyayya lillazina amanu ga masu imani allazina qalu inna nasara wanda suka ce mun kiristoci ne mu nasara ne Allah ta'ala ya faɗa wa nasara sun yi kusa kusa ga soyayya ga musulmai bisa kowa kenan da mu musulmi da kiristoci sai ya mu na ƙawa kaɗan duka da sauran aƙidu na addini in ji Allah dalili kuma Allah ta'ala ya ce zalika bi anna minhum qissisin dalili kuma saboda cikin su akwai qissisiya ko wato malamai dama qissisi ana nihin wanda amma ne wa ruhbana da kuma waɗanda suke masu bauta cikin daji su suna da sauƙin adawa ga wanda an musu yace ta'lil li qurbati muwaddatihim aw ay kaunihim aqrab muwaddatin bi sawbi anna minhum ulama wa ubada saboda su cikin su akwai malamai kuma kuma su bauta Allah ba su tashi hankali ba su fitna ya ka ce wani musulmi sai ce ai da ma muna kusa da su to kun dalilin da yasa cikin kiristoci akwai waɗanda suna kusa adawa amma in ya zan malaman sun kare jahilai ina annantu a dawowa ta ƙarfi ƙwarai da gaske na ya gwada wanda ya sani ya yi karatu yake da ilimi a dawa ta yi sauƙi kana ganin ko kiyoshi an ka haɗa inda suna da ilimi za a da taka ta yi sauƙi bisa ga waɗanda ba su da ilimi shi yasa in kiji an ce wanda za ki aura malamata ta da ilimi na addini to ilimin ta zai rage masa kaihin adawar kishi amma in da imani don shi ilimi ba wasa ba ne ilimi ba wargi ba ne Allah ta'ala ya ce afa man ya'lamu anna ma unzila ilayhi min rabbika afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika la'akku kama huwa a'ma إنما يتذكر إنما يتذكر أولو الألباب الله ما تقول كن سلك يبتي أفو من يعلم ينزو وندك إلمي وندك مسنيا أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق أبنك سوف ما رؤي جبتياني الله يتينا زماك كمان هو أعماك موند أما كاو كمان الجاهلي والله بعض زماك duk da yake muna jin maza suna complain cewa mata masu ilimi wai zama gare su to fi shi na abin da gaskiya mata an ce muku waɗanda an jahilai sun yi daɗin zama wai waɗanda ba su zuwa hanyar islamiyya ba a ce sun sauƙin zama amma wadda an malama suka ce mugun wai zama gare ni dai magana gaskiya akwai alamar tambayar kai halin da yake halida na ko akara makallawo halida nan dutse ya nan dutse su da ni wallahi akwai wanda ya tafi ce wallahi malam mata ta kai bulugul mara hmm. wurin karatu wallahi yace malam ni yanzu izin kuma aure jahila naka ba wanda da bakan koyi ba halin ta waye kyau ce to kila za ta yi wani amma akwai wanda a daɗin zama irin wanda an malami biyanka a akwai masa karatu kuma wanda ya san abin da ya san abin da bai reba. ba eh yace malar za a aje karatu gehe a mutuntunka a aje ilimi gehe a aje bulugul maram gehe a aje riyadu gehe a aje risala da iziya gehe a mutuntunka a ari rigar mutunci a mutuntunka sannan a kuma a sa la'ila illallah jama'a an ya ilimi ilimi ilimi ya ya ya ya ya haka to waye zai muku tambaya yanzu ita wadda an malama in cikin ɗalibanta wasu suka yi rashin mutunci suka samu arziki to ware kuma fara a kai ka tun mijinta mijin ka shekaran jiya ana kawo maki cikin wata ta tun ki mata magana ka mata bata to haka na abu yake to mu dai mun sa aiki da ilimi wajibi na kuma aiki da ilimi amana ne duk wanda Allah ya taimake ta ya bude kirjinta ya samu ilimi ciki ke karatun qur'ani ke karatun hadisi ke karatun fiqh ga sira kina jin abin da Allah ka faɗi sabanin wani a sai wai aikin ki ya yi muni bisa ga wanda ba su da ilimi wallahi ke ji kunya billahi ke ji kunya ilimi ba wasa bane amana ta Allah ko babu komai ka daɗin cewa kana iya ja ka fassara a dama baki ka fassara gwargwadon ilimin da Allah ya baka kenan bai kamata ya zama mace mai ilimi ta ajiye ilimin ta ya rashin mutunci ba ubangiji Allah ya kare ku shine Allah ta'ala ya ce abinda ya sa adawa ta yi fassarci tsakanin musulmi da kirista saboda cikin su akwai kristisin akwai malamai wa rububan kuma akwai masu bauta su kuma cikin dare cikin bukka ba su fi bauta Allah Allah ta'ala ya ce wa annahum la yastakbirun kuma ba su girman su, eh an karanta muku abinda Allah ba su girman su, kenan daga cikin abinda unwani ilimi na raba ka da girman su, duk wanda Allah ya ba ilimi to ya ba su abinda ya kamata ki tawali ya duka da muna ganin duk wanda Allah ya ga kuma sai sai almajiri dai duk wani malami sai ga malami ya kai babba sai a ce akara maka Allah Allah shiga ta sai almajiri sai ga ya ko kasa kaga tawali uke kuma kana ganin malami ko ya kai ya kai ina ga ilimi sai ce Allah ya ga gyara a gyara kaga tawali uke kuma duniyar babu babu malami da ka daga hannu ya ce duk garin da na naka kowa ilimi jama'a ko akwai babu kana ganin malami ko ya kowa ilimi sai mutane su waɗi kaga ya bar babu girman kake ilimi na sa mutum ya duka bai girman kai kenan mata masu ilimi don Allah ku bambanta da waɗanda ba su da ilimi muna sa halayyarku da ɗabi'unku da sauran abubuwa na akwai wasu daga cikin kuma ku aka wakiltawa ga wasu harkoki na addini ne wasu suka shahi mata wasu mata suna da matsala muna da gurub na mata masu ilimi waɗanda muka turawa a sai wurinsu a bincika saboda mun sun sani gurgudu to haka aka so ya zama mutum ya mutunta kai ne ilimin da Allah ya ba ka hoce abunka wallahi zai in ka cikin kabarin kuma har gobe kiyasa الله كما يكون كي ايوا امين الله تعالى تي واذا سمعوا ما انزل الى واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم ترى اعينهم تبيد من الدمع مما اربوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا فكتبنا مع الشاهدين الله maɗaukakin sarki ya ce su istisai ɗin nan da rukubar na kiristoci Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan ji abin da aka kawo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an ya karanta suka ji ce kai wallahi gaskiya Allah ya ce tara a ayyunahum za ga idanunsu tafidu min dami tana zubar da hawaye kiristan kwarai in ana karanta qur'ani yana ji wanda ba jahili ba sai ga yana hawaye yana zubar da hawaye yana sun sa min kuka mimma arafu haka hakka abin su san gaskiya sun san abin nan da an faɗi gaskiya ne akwai najjaki sarkin habasha da manzo Allah ya tura tawaga suka hijira wuri ne suka hijira wuri ne mm. suka ce ya dinga musu tambayoyi a lokacin an kara an kafa karanta wasu ayoyi bayan ya musu tambayoyi sai ga ta ana karanta ayoyin qur'ani su maryam hmm. sai ga najjashi yana kuka da hawaye saboda ya san wallahi duk abin da aka faɗi gaskiya ne abin da aka faɗa game da annabi isa gaskiya ne abin da allah ta faɗi gaskiya ne sai ga shi na hawaye akwai wata tawaga kiristoci daga najiran an samu tawaga ta kiristoci suka zo daga najiran suka iske manzo Allah a madina manzo Allah ya ce a karanta musu wata yasin mai karatu ya yadda karatun sofa ya sai ga suna suna kuka abin suka ji aka ana faɗi gaskiya ne kenan sai wanda an malami na kaɗe jan an karanta aya ya yi kuka da hawaye ne ko nan kana ganin wani gashi ya karanta ayar da ya kamata a yi kuka amma bai yi kuka saboda bai sami aka faɗi ba ga wata ayar da ya kamata mutum ya fashe da kuka saboda abin tausayi ya zo amma saboda baka sami aka faɗi ba shi yasa aka san mutum ya san ma'anar qur'ani akwai wani malami da ya ce abinda an misalin da karatun qur'ani bai sa abinda qur'ani ya kunsa ba kawai misalin hakimin ƙauye hakimin ƙauye ba sa ya aika mai takardar da dare ya rubuta wasiƙa ya aika mai jirgin tsakiyar dare aka yi wasiƙar sannan bayan haka nan sai ya zan hakin bai da hitler zai yadawa ne gami da an kace ya yi taba tsaye hitler cikin gari bai samu ba kuma ga sakar daga sai an yada hitler a gami da miya ta kosa ba a ita sai an yada hitler da jirgin haka aika tsoron da zai shiga shi takardar ga aiko bai na an sai ya kwashe ya bar gari za a sami abinda ko kuma ai komai na an kai cewa ya aika rauni ne an shi rauni ne duk dai bai sani ba ke shi an misali mai kafin ƙwari da kan hukara haka shi malam ya kawo cikin irwa uzama an fi ulumin qur'an ya ce duk mai karatun qur'ani ga san hukara sai ba haka ne shi sau daga mata ku kama jikin kuna haƙoƙari ne maza da abin jayin suna ta wurin baɗan masara yanzu wallahi kana iske makarantu ne da ilimi ba ka iske mazarki ga zaure zauruka nan babu mazarki amma in ka ce islamiyoyin mata za ka dun mata na karatu ana na ana samun mata malamai amma wallahi maza sun saki yan maza kana gani yaro da ya kai secondary school girman ka ya kama shi bai zuwa islamiyya wai islamiyya mata da kana ya karatu kuma uwaye mata kuna kallon kun kyale yaro da ya kai secondary school shi ke na wani ina shi wala ya kai zuwa islamiyya ni wai saboda islamiyya mata da kanin da adda Allah ya gyara wallahi ku ja hankalin ɗiyan ku za su zuwa karatu wanda lokaci lokacin karatu ne duk wanda ka sanya samu girma na duniya lahira ya ce ya kama ilimin addini duk wanda ka sanya samu zama lahiya cikin duniya zai ya kama karatu addini da kuma da kashe sa karatun addini da muhimmanci a koya wa yara karatu addini ko da suka girma su samu kan tafi sai ga yaro da hazaƙa ta yaro kokari ne sai ga ɗaya yaro yana kan sanda su ya lalace ya barka su ubangiji Allah ya tawa ni na san wani yaro da ya taso yaron da har a yake gahi da sauki na karatu Allah ya baki ran nan kawai sai na gani da mugun askin ga irin mugun askin ga da aka yi a aske rabi a bar rabi e bala toli la ilaha illa yace wanga yaro an yi hasara an yi hasara wanga yaro wallahi yaron nan inda za a faki a faki ne karatu in Allah ya so yaron nan cikin shekara uku ya zama malami saboda da ka hada mai ya ɗauka da ka hada mai karatu ya ɗauki amma saboda uwaye ba su kulawa su shi kenan sai ga yaro ne gani ɗani ya yi mugu aski tun da ya gani sai ya fara rage kai ne yana wata arwallar laƙuda wai shi ya ji kunya sai zuwa karatu in kana karatu Allah ya masa baiwa ya baka mutunci da ya baka karatu kwakwalwarka tana kama karatu amma sai da su mata wai in yau da zan karatu kawai a dai tuwa shi boko kawai ko an taimako a da malaman addini ya karatu wurin su mata amma ga matasa nan zuba su karatu matasa zube ba su karatu ubangiji Allah ya kawo amin to shine Allah ta'ala ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara'a ayunahu Allah ya zaha ga idanun su tafidu min tana zubar da hawaye tana fararowa da hawaye tafidu min ad-dam tana zuba saboda hawaye mimma arafu min al-haqq saboda abin su san da gaskiya ya kulla suna cewa rabbana aman ya ubangiji mun yi imani faktubna ma a ashahidin Allah ta rubuta ba cikin masu shaidu cewa abin da ka sauka Allah gaskiya ne mu mun shaida Allah ta rubuta ba cikin masu shaidu haka ilimi ke to shi yasa Allah ta'ala ta cikin kiristoci akwai waɗanda an malamai sun san qur'ani abinda Allah ya faɗi gaskiya ne qur'ani ya an ka za aka fasara kowa ya san abinda cikin bible shi a cikin alqur'ani sai a kirista ya yi imanin ya yadda amma wanda a jahili bai san koyo bai iya gane komai ciki illa biya ina yake ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah wadda kusan sarki ya ce wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al na kuma o. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين الله تعالى يتسوء أن malaman kiristoci da masu bauta suka ce wa malala miki gare mu miki hana mu la nu'minu billahi ba babu imani da Allah miki hana mu zamu imani da Allah wa ma ja'ana kuma da abin da ya zama mil haƙi na gaskiya mu wallahi zamu imani saboda abin da aka faɗa mana gaskiya ne wani ɗaba kuma muna kare wani ɗaba muna fata muna kare muna tsammani an yi dukkila na rabbuna ma alƙamu salihin ubangijinmu ya samu cikin mutane salihan bayan ya tafi kiyama kaga imani ya fara shigo kirista ana karanta mai ƙwar'ani yana jina kama jiki ne yana da duk abin da aka cikin ƙwar'ani gaskiya ne ha addu'a suke yi da Allah ta samu cikin mutane salihai ya tafi kiyama wa'anda abu mine ke نبي وقع الدعاء فأصابهم الله بما قالوا فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين الله تعالى نبي مغنى قتاسوا فأصابهم الله سي الله يساكى مسلم bima qalu abin suka faɗa Allah ya musu yayi musu sakayya ya ba su jannatin gidajen aljanna kiristan da ya musulunta ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi imani Allah ya ce yayi mai alƙawari zai saka mai ya ba shi aljanna wanda waɗannan gidaje jirimin ta hatal anhar wanda ƙoramu suna guda ƙarshen su ƙoramu suna guda ƙarshen waɗannan gidaje inji Allah Khalid na fiha kuma an ƙarfa da wama cikin abada ba su yi za su zama cikin wannan aljanna har abada ba su yi sai Allah ya ce wa zalika jazaa'ul muhsin wannan shine sakamakon masu ihsani to duk wanda ya gane gaskiya ya bita Allah zai saka mishi amma abinda a hada ka gane gaskiya ka ibinta wallahi ka shiga matsala gaskiya ubangiji Allah ya kare sai Allah ya ce wallazina kafaru wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina hmm. ulaika ashabul jahim ta'ala ya ce wallazi na kafaru kuma waɗansu suka kafirta wa kadzabu bi ayatin suka ƙaryata ayoyin mu Allah ya ce ula'ika ashabul jahim waɗanda sune ƴan wutar jahima duk kiristan da ya gano gaskiya kuma ya kibinta yayi kididanci yayi tsauri ido ya kibi to wannan ya ran wutar jahima ubangiji Allah ya kare ba shi kaɗai ba duk mutum da ya san gaskiya ya tsiya wallahi an samu matsala akwai da yawa daga cikin mata ka ja mata ayar ce a ah, hmm, a gaishe ka shagumi ko a gaishe ka a gaishe ka malam gero ko a ta shag jafar wai kayi wa'azi ka gama wani izgili na za a yi maka saboda ka wallahi gaskiya in mutu ya santa wallahi binta ya kai ko makiyin ka ya hudu gaskiya Allah ya ce ka ta ka rika ka aiki da ita shine subhanahu wata'ala yace walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim Allah ya yace wa'in sunni an wutar jahima wutar jahima tana daga cikin wutar duk wanda ya shige ta bai hita abada tana cikin nau'in wutar da duk wanda ya faɗa cikin wutar jahima bai hita abada sai kun ji kafirci mutum yayi duk wanda ya kafirta fa Allah ya bai azaba da wutar jahima to wallahi bai hita ba a hita Allah ya kare amin da ba sai Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أهل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هو مسلم وانا آية sanadiyar saukarta wani mutum ne ya ce shi ya hamta wata ya cin nama nama ko wani irin beti betin nama tsuntsaye ma'ana kaji da talatalo betin naman dabbobi ɗin raguna da shanu da sauransu ya ce shi ya hamta wata ya cin nama gabaɗaya. ke nama dai ya haramta maka ne saboda ni ya saboda in yi nama shawa take taso masa sai ya nemi mata ko iyali mai shi yanzu ya riga ya haramta maka yacin nama balle ta shawa ta har yanzu inda iyali sai Allah ta'ala ya ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tuharrimu dayyibat kada ku haramta maka ku da'a da abubuwa abubuwa masu dadi ma a halallahu lakum abinda Allah ya rubuta muku Allah ya halatta ya ci mutum ya ci nama amma in likita ya hana ma cin nama to wannan saboda maslahar lahiyar kana amma haka dai don ka takura ma rayuwarka ka ce baka cin nama Allah ya ce a saboda ka Allah madaukakin sarki su ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tuharrimu kada ku haramta ma kanku dayyibati abubuwa masu dadi ma ahallahu lakum abinda Allah ya halitta ya halitta muku Allah ya samu ya ci nama ka ci naman tsuntsaye kaji ci naman dabbobi ka ci naman ruwa kihi da sauransu duka Allah ya ce halal ne ka ci to in ka haramta ma kanka to ka sani kayi mu da sai Allah ya ce wala ta'tadu kada ku ketare iya malamai su ketare shi ne ka haramtar da abinda Allah ya halitta maka in kai ba kaski bari mai ciye ko ba gaskiya ba hmm. in kai ba kaski to bari wanda ka ci yace saka ce haramun na'am Allah madaukakin sarki yace wala ta'dadu kada kai ta'addanci kada ka isar iyaka saboda mi ce inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah bai so yan ta'adda duk wani mutum mai kaisar iyaka Allah bai so ne duk mai haramta abinda Allah ya halatta Allah bai so ne da saurata ƴan uwa musulmi kun gani wani saboda tsaye shi karhi imani wai ya haramta ma kai ne cin nama to Allah ya ce a kada ku haramta ma kanku da Allah ya samu ku ba gaskiya ba domin ta'addanci ne ƙetare iyaka ne ubangiji Allah ya kare amin gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiban واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون في الله مدعوك كن سركي يتي وكلوا مما رزقكم الله كما كتدق أبن دا الله يحل إعانة تأخذ arzikin Allah ne ya hore maka samu nama yanzu akwai wanda yana iya sati bai tunawa akwai wasu muna magana suka ce wallahi malam mu inda muke ba ka samun nama sai dai ka tafi cikin daji ka kama kusa ka kama bishiyaye bishiyoyi ka kama matizai suna annama saboda mai saboda ba su dabbobi ba su da tumaki ba su da awaki ba su da shanu sai su wai ku ba ku barin cikin naman bishiya ku to da naman awaki ku ci yake wallahi ba ba a samu inda wake babu sannan ku yi wa ko kudu in ba a ɗaukar nama ana kai musu wallahi ana samun matsala da wani ce wallahi suna fara nama ne uwan yanzu kana ganin an fara yanke nama mutum ana ci har yanzu kudu akwai wurare da aka sai nama mutum farfesun mutum aka sai su ana ci Allah ubangiji ya kare amin saboda ka Allah ya azurta ka da nama sai abun ka gwargwado ke sa wata muna wa wata wa'azi ku ce wallahi duk wanda ya kudin ta ce aika a sun kidan naman bari zama cikin gida ku ɗaya kashe ki in ka jira wai sai miji ya so nama ya kawo maka da aiki wallahi ya ajiye ki da ki ba da naira ɗari a zo miki annaman ɗaya ba kwaɗai ba da ɗan ɗari ki biyar a so miki abin ki namiji na tana kowa da masara ina shi ina magana so miki nama ki ci a ai kun san akwai akwai daruriyat akwai hajiyat akwai tahsinat daruriyat su ne a samu masa dai a dafa ƙwarai sannan ya aka so da hajiyar bukatoci na waɗanda sai bukatar a samu nama a ce akwai ta hasinat abu suke ƙara gyara abubuwa su kyau da saboda ka nabi na ta masara kada ki jira sai ya sauye ki nama ya faru in kina da 'yan kuɗin ki aika samu yaro su sai wajen mai kilishi su min sai wurin mai nama sun miki abinci ko ki zauna ki shi ko ki aika a sami kaza ta dubu biyu ɗari biyar da zai kaji kuyi tsada yanzu ki aika a sami kaza dubu uku ki zo ki dawa ko da miji ka towa an riga an gama an yi komi a kwarai mana to kana zama duniyar ga duniyar ga in baka ci ba mana za a yi ba gaskiya ba amma ke kina san kina kumi kumi din kuɗi kullum dai kina wa biki biki ajiya ce wance na sun ciki gare ta ta aihuwa wallahi bar insana kullun ke kudin ki na biki na to ana ci gare wa innal jazrika alayka haqq jikinka da haƙƙi akan ka inji Allah inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikinka da haƙƙi akan ka ka ba jikinka haƙƙi ne mana sadaka a musulunci a sama sai ci gare ya hidu ke zamani Allah ya samu dace Allah ta'ala ya ce wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban ku ci daga abinda Allah ya zaka ku halal mai dadi kada ka ci haramun amma ta halal sai Allah ya ce wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minin mu'minun ku yi tsoron Allah wanda yake da shi kuke imani in za ka ci abinci bi halal ko mina na halal halal halal halal amma haram kam a'a domin cin haram zai halaka maka rayuwarka cin haram zai bata ma rayuwar ɗiyanka cin haram zai sa ka rashin lahiyoyi daban-daban shi yasa haramun da ka gani tana bata lahiyar mutum sun bai cin haramun wallahi bai lahiya ciwon ƙawahu ciwon kai ciwon ciki ciwon zuciya ciwon idanu ina duk kana cin haramun wallahi ba ka zama lafiya da ciwon baya nau'in ciwo daban-daban idan mutum bai cin halal wallahi yana samuwar da shi shi zakara ganin mutanen ƙauye Allah ya ba su lahiya gwargwado ga mutunan ƙauye wahalce amma wallahi lahiya ce lau bai da fiyo saboda halal ne ya kasu amma nan sai kaso ya ci halal ya ci haram alhalalu ma halla fi yadihi halal abin da ya sauka hannun mutum daga mata daga ɗaya an kai masu sallar cikin gida yarinya sai da kwai da kwanta sai ki aike su ɗibar ruwa ka haita dawo ke ɗiki guda uku hudu kesa gaba ki ka ci haramu shi yasa Allah ta'ala ya ce halalan tayyiba halal mai daɗi shine ma suka ce duk abinda halarci a mai daɗi abinda a halarci a mai daɗi haramun ba ta da daɗi ubangiji Allah ya kare mu آية ديك ما تنطيع كانت يفتي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أخذتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تأرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام نعم ذلك كفارة أيمانكم إذا ألفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون بس الله يساك بالخير ما وقت آية كوها جني تنا مغانا أكثر القوى kaga mata masu rantsuwa ba suka fara wallahi akwai matsala ka ce wallahi kuma alhali ba gaskiya na ko ka ce wallahi ba ka yi kuma daga baya to ka yi sannan akwai masu nau'in rantsuwa da abubuwan da ba a rantsuwa da su ba a rantsuwa da annabi ka ji mutum ya ce na rantsi da Allah da annabi wallahi ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da ka'aba ka ce ka rantsi da ka'aba ba a rantsuwa da kabarin manzon Allah haramun ne mutum ya rantsi da kabarin manzon Allah sannan ba a rantsuwa da rawanin sarkin musulmi bale ne rantsuwa da kallabin kakasai bale ne sha arabi na rantsi da arabi na rantsi da ra'abi na sha arabi aradu Allah amma ana rantsuwa da ƙur'ani. na rufe da ƙur'ani, mutum na irin cewa na rufe da ƙur'ani. to saboda ka wagga aya tana magana akan hukuncin rantsuwa jama'a akwai nau'in rantsuwa guda uku biyu ba su da kafara guda da kafara akwai rantsuwa da za ka yi don firin jayin zato misali sai a ce mijin kina ta sai eh yana a a'a ai yayi tafiya ta ce a'a wallahi na san ina nan da ya tafiya ba ke za kanki da abin da kika ɗauka saboda ke san ina nan bai tafiya ba A ce ya rabu da ke ya sai na hita sai ga tafiya ta kama shi ya fi. ya faɗa miki ba rantsuwa a kan mafi rinjaye na so Allah ba zai kama ka da kafara a kan wannan ko kuma da hasana da hussein sun yi kama da juna sai a ga hasana ga san tafi sai ce aiko ga hasana nan zuwa sai ce a a musaita ita sai a a wagga hasana ta ai sai ki ce billahi la ilaha illa wagga hasana ta o ga musaita ko da sai ga hasana ta ba musaita ba to wagga ya tsawata da kafara rantsuwa a kuma firin jayen zato kai ka ɗauka, akwai mai aje kuɗi cikin ɗaki a sai ya ɗauka bai san ya manci cewa ya ɗauka ko dai ka cewa ina sai ci dubu tara sai ce wallahi kuɗin ga an ɗauke su sai ce wallahi babu wani ɗauke su sai ce wallahi tallahi an ɗauki dubu guda sai can sai su ce o oh, wallahi kuwan za su ma ba su naira biyu to wagar tsawa sai ka fara jama'a ina mun mara magana hmm. sannan akwai rantsuwa ta biyu da ba su da kafara ita ce masu yawan rantsuwa ga abubuwa komi wallahi komi wallahi komi wallahi ina ba kira ce wallahi wannan wani tafsir yanzu ba kira dawo ai wallahi sai an tashi to ƙayyana ce wallahi ai kaza aka tashi to in ki dawo wallahi zuwa wallahi dawo wasu an zarabe su ba kuma yawan rantsuwa gare wannan rantsuwa an ce ba ta da kafara amma mutum ya hasara Allah ba abin wargi ba ne. ka bar gitta Allah ga bakin ka koyo shi kana rantsuwa da abubuwa ba a son haka sai so ko kana da gaske ka ba a son kana rantsuwa ko kana da gaske ka ba a son kana rantsewa abin da aka so shi ne kama bakin ka kamin ka rantsuwa sai ta ba to rantsuwar da aka fara ita ce rantsuwar da za ka cewa wallahi zan yi sai zan ba kai ba yaro ya rikile gaske wallahi suna ba yaron kashi a nan sai aka ba shi hankali su tufe hankali ke yari ka fara ta kama ki da kitse wallahi sai ke buge shi ba ki bugai ba to yanzu rantsuwa ta daga ta kama ki na rantsi da Allah ban fara gidan ba a ka ba kina a ka billahi ban fara gidan ga wallahi gidan mu zan fara yau sai an ka taho aka samu da cija suka baki haƙuri sai ki haƙuri ke zaman ninki ka fara ta kama ki jama'a idan mutum yadda zai yi bai yi ba ka fara ta kama shi Shi shine Allah madaukakin sarki yace la yu'aqidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah zai kama ku da hukuncin lagwi na rantsuwa rantsuwar lagau ita ce wadda ka rantse bisa garin jayen zato wanda ba ku misali farko yan biyu na masu kama da juna karar ima guda a tsaye a ce ba iska ba ya za ka ci rantsuwar lagau ko kuma rantsuwar lagau malamai suka ce irin mutanen masu yin rantsuwa ina zan na za ka daji zan na wallahi yanzu za ka dawa wallahi sai a zo ka dawowa kana ta yin rantsuwa kana ta wallahi wallahi wallahi to wani ita kuma rantsuwar lagau ko kuma wacce malamai sun fassara guda biyu sai Allah ta'ala ya ce walakin yu'aqidukum sai dai Allah yana kama ku bima aqattumul aiman da abin ku kullu rantsuwa akai kace wallahi za ka yi ko ko kace wallahi ba ka yi kuma ka to kai to Allah ya ce fa kafaratu abinda aka fara sa it'amu ashrafi masakin sai da miskine guda goma kafara ka ci ne guda goma na yi bayani kwanan baya in za ka yi kafara akwai hanyoyi daban-daban hanya ta farko ka ci da biskine guda goma ko wanda ka ba shi muzunabi guda guda na abinci amma mai rai ka kulla da baje bage muzunabi guda guda guda guda har goma ka ba su a sai bakin masallaci duk wanda ya salla ya so a ba shi kulli guda ko kuma a sai wurin mai abinci nawa aka ɗiba abinci naira ɗari da to a sa 150 gida goma dubu ɗaya ɗari biyar a ba mutum goma malamai suka ce ko kuma a samu datti da wanda gida ne akwai masu ci abinci sun kai mutum goma a tsarin shi da mata ne da yara an kai mutum goma sai ka so budun gumi biyu da dan cewa ne ka bashi ya kai a dafa abincin mutum goma kuma ta kun kowa sanin abincin da mutum goma su ci su koshi don kuna iya dogon akwai wanda sa'i da bai isa sai an sa sa'i biyu in sau sabu in gumi na dan watsa yan wake a samu dan mai a soya da albasa da dan yaji ya an gama a sa mutum goma ka sa rantsuwa ke ko ka ce wai mai abinci ka sa a sa mutum goma ko ne flat ɗari biyu ko naira ɗari da hamsin don naira ɗari ɗari bai isa bai isa to wannan shi aka fara ci da mutum goma sai Allah ya ɗaukace sarki ya ce auki sotun ko kuma yi musuwa ne a samu sun goma a musu wahi in mata na ko wata da hijabinta da doguwar riga ta goma in ku ka ɗauki maza za ka tura na ka fara rantsuwa su kuma kowa ka bi jilabiya jilabiya har guda goma ta ga wannan akwai wuya bai Allah ma ɗaukakin sarki ya ce aw tahriru raqaba e min aw tadi ma tudi mana ahlikum na daga tsakiya ne kuke ji da iyalinku kenan in za ka bada abinci abincin da a tsakiya shi bai yi sama ba kuma shi bai yi ƙasa ba shi na malamai suka ce ausat yana ne abincin da a mafi rinjaye abincin mutanen gari gagarin kuwa abinci a mafi rinjaye in za a kira gida goma a kayan da allah gida bakwai dole eh, abincin da aka ci to shi za ka fara da shi idan muka ɗauki garin argungu tsakaninmu da allah in muka kidaya gida goma gida bakwai dole ya abin suna aka yi eh gumi to gumi za ka yi suwa ƙwarai da gaske wasu na cewa wai gero sau sun ce gidan guwa ana cin gero to gero ne za ka rikki gidajen mafi yawanci su nuna aka ko hura to ai mata ba sun kasa hura yanzu sai da aiki sai su aika yanzu ba su yin hura yanzu matan da wani ta yi fura ba ne yanzu ka ai fura kan sai su aika a somi su da ta ke na jama'a in mutum zai hissuwa ya hidda abin da bai jin tsayin komi ya sauke nauyin da Allah ya dora to jama'a ina hukunci wanda aka biya rantsuwa goma ta yi rantsuwa ta kai goma wanda aka binta to in rantsuwa goma kai ga abu guda kai rantsuwa goma to ka fara guda za ka yi amma in kai rantsuwa nan ka ƙara gaba wata kuma rantsuwa can kuma ka kare rantsuwa da matsala daban-daban to ka fara goma zaka ba kuma in baka in baka fara duniya ba lahira kana yi lahira sai an maƙi ka an bincike ka lahim to Allah ya sawaka amin shi na Allah ta'ala ya au ta hayu da kawai kuma yan tawiyan bauta ka samu boya mumina ko bawa mumini ka yanta shi Allah ya kamar lambi duk wanda bai samu ba fasiyamu salatu ayyam sai ya azumin kwana uku a ƙarshe sai wanda bai samu bai iya wa'ansa uwa guda uku sai shi azumin kwana uku shi azumin kwana uku sai in baka iya suwa baka iya suwa kuma baka da bawan zaka yantawa sai sai ka dawo ka azumin kwana uku kana iya jire kana iya guda guda sai Allah ya ce zalika faratu aymanik wannan shine kafar ko idan halatu inahu kai rantsuwa sai Allah ya ce wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsuwanku ku kiyaye bakunanku daga rantsuwa bai kamata musulmi ko yake dinga rantsuwa ba sannan in ka san kai rantsuwa ka kiyaye rantsuwarka sai Allah ta'ala ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati kamar haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tashkurun don ku zama ku godiya Allah mun gode maka wanga bayanin da Allah ya mana yayi daidai Allah mun gode saboda ka jama'a ku zama godiya ga Allah madaukakin sarki ku kiyaye kuma da rantsuwa ki bar rantsuwa ga abin da bai kamata a rantsuwa jama'a Allah ya ba mu ikon gane jama'a wadda aya tana da bayanai da yawa kuma mun yi alƙawarin za mu tsaya da mai rabon kayan marayu insha Allah nan za mu dakata kuma sai gobe idan Allah madaukakin sarki ya hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا على وعلى ولك تدفع وبكيت تسلم معه تعالى تعالى رمضان تمسى آه a kungiyar marasa saliha sun aika sako suna son ya agaji su ba da sunayen marayu guda goma don a tallafa musu ba su abinci da kuma kayan sallah saboda haka 'yan adalin su ba da marayu guda goma 'yan shekara goma sha hudu zuwa ƙasa saboda haka don wannan ƙungiya ta basuwa Allah ya kawo eh? a yi hannu ya agaji abin yake bismillah ma Allah da mana akwai tambaya ta baraka. Wannan da ta gaba mana tambaya ta take game da